ya halatta saboda sai na abubakar ya yi amma kai sai na abubakar ne kai sai na abubakar ne duk abin da sai na abubakar ya yi za ka yi ya zo a cikin sunan abu da da tirmidhi lokacin da manzan Allah ya kwadaitar da sahabbai su ba da sadaka musamman a lokacin gazuwa tabuka za a yakin tabuka ana cikin kunci babu abin hannu manzo Allah ya kwadaitar da sahabbai su kawo sadaka su kawo taimako sai na Umar ya ce yau dai kam ban taba wuce gaba abubakar ba amma yau dama ta ce yau na samu dama yau kam na samu dama zan wuce gaban abubakar ma'ana dama tintini yana kamar yana gasa da sai na abubakar وفي ذلك فليتنافس المتنافسون yana lura da irin abin da abubakar yake ya zai yi irin abin da shi yake ko sama da yadda abubakar yake amma hakan baya samuwa to sai wannan lokacin ya ce yau kam sa'asbiqul yawma ababakar in kuntu sabaqtuhu ko kuma in yumkin an asbiqa makamancin haka da kawo rabin dukiyarsa ina ji ka mai zuwa ya wuce gaba abubakar yana cikin yana da nutsuwa hankalinsa kwance aka tambaye shi nawa ka kawo ce na kawo rabin dukiyata manzo Allah tambaye shi nawa ka kawo ce ya kawo rabin dukiyarsa yana zaune sai na bukar ya zo ya ajiye taimakonsa mai kabar ya ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya ne to iyalanka ba ce ya bar musu Allah da ma'aiki to shine sai na umar ce daga yau shikenan ya ba ya ba gari ba zai saki ba to shine malamai suka ce ya halatta mutum ya bada dukiyarsa gaba ɗaya sadaka amma da sharadi sharadin a dunkule za ka iya ka ce ya zama na in ya zama babu cutarwa ya halatta ya ba da sadaka sadakar dukiyarsa gaba ɗaya idan ya zama babu cutarwa cutar wannan ta fuskoki guda uku fuska ta farko kada ya shiga hakkin iyalansa kana da mata da yara ko iyaye manya tsofaffi ciyar wasu na kanka tsakar rana ka zo ka ce kai imaninka ya karu ka samu karin imani ka ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya hasar fi fice a ji a hidimin al'umma ga marayu ga matsaloli ga talakawa kai ga dukiya ta gaba ɗaya a ji a hidimar al'umma taimakawa miskinai ka zo gida babu abinci mata babu abinci yara babu abinci iyayenka babu abinci wannan sadakar ina ma'anarta manzo Allah ki kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ud ya ishi mutum zunubi ya tozatar da waɗanda ciyarwarsu nauyinsu yana kansa ga wannan ba zai yi ba ka ji ka aikata mustahabbi nafila ka bar me wajibi shi da iyalanka da yaranka wajibi ne a kanka yaranka kanana ko kuma yanzu muna akwai cutarwa ga wani ana bin ka bashi ka karbi bashin mutane baka biya ba ana jiranka da ka samu kuɗi ka ce kai garin na akwai matsala barin ba da sadaka fi sabili na ba da dukiya ta gaba ɗaya ga masu bashi suna bin ka bashi yanzu ka biya bashi shine aula shine wajibi a kanka ko ka bada sadaka ka biya bashi kaga cutarwa ta biyu kenan cutarwa ta uku kai kanka ya zamanto ka yadda da kanka imaninka ya kai munzalin da za ka yi haka ba kawai zafin kai ne isa ka yi wannan ba ka ji wani wa'azi ka aya ka aya kaji hadisi wa'azin ya ratsa ka wace kai mai amfanin duniya ne yau idan mutum ya mutu ba shi kenan ba ka zo ka kwashi dukiyar ka ka bar gaba daya can an jima zafin wa'azin ya tafi <laughs> ka zo kana nadama kana ta waya aka yi na haka ne ya aka yi haka na yi haka anya a lokacin anya cikin hankali na yi wannan kuwa ka zo kana nadama ka cutar da kanka tawakkalinka imaninka bai kan nan ba tukun na kayi? to ka tabbatar da cewa imaninka ya kai wannan gurin tawakkalinka ya kai wannan kuma kana da haƙurin za ka yi ka haƙuri ka jure sannan kuma abu na gaba idan ka ba da dukiyar gaba daya ba za ka je kana roƙon mutane ba kuma ƙari akan wannan kuma kana da hanyar samu yau miliyan goma gida goma duka bayar amma dama ka iya sana'an hannu kana bayarwa bayan awa uku hudu biyar ka samu dubu goma dubu ashirin da sana'an hannunka kana da hanyar samu an gane to da wannan shararin da waɗannan sharaɗa ya halitta ka ba da dukiyarka gaba daya domin wala ta ji da kama gululatan ila unuqi wala ta ta kullal basti fataƙo da maluman tsora kada ka zamanta marowaci na ƙarshe sai ka zamanta maluman abin zargi wala ta ta kullal basti kare zama duk abin da ka samu kana bayarwa sai ka zama ta mahsura za ka yi nadama to da waɗannan sharrida ya halatta mutum in zai sadaka dukiyarsa gaba ɗaya mai baya ya halatta an gane to amma kuma ana kafa hujja da kissar sayid na abubakar abu na farko imanin sai na abubakar daban ne imanin sai na abubakar daban ne sahabbai ma sun yi gasa da shi suka sallama abu na biyu yanayin da sai na abubakar ya kawo wannan sadaka shi ma za a lura da shi ana cikin bukata ne ana cikin kunci ne za a fita jihadi babu wadata kai wannan yanayi ne na musamman to shine sai na abubakar ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar duk abubuwa za a lura da su mazala ki ta khairu sadaka ma kana an zahari ginan sadaka mafi alkhairi ita ce sadakar da mutum zai bayan ya wadatu shi da kansa da iyalansa da sauransu kai gidanka da yunwa kai kanka da yunwa yaranka da yunwa iyayenka da yunwa za ga wani iyayensa waɗanda suka haife shi suna kauye suna shan wahala shi yanzu yana wa abokansa hidima a cewa ne mutumin kirki ne iyayensa suna cikin wahala ko kuma gidanka matanka da yaranka baka rike su da kyau ba gaji kana facaka a unguwa ko gurin aikinka ko a kasuwa ko a wani guri to wannan dangane da sadaka kenan ba tare da rantsuwa ba ba tare da bakance ba to matsalar da malam ya kawo wanda kamar shimfiɗa ce a matsayin shimfiɗa ce na kawo matsalar da malam ya kawo idan mutum ya yi rantsuwa in ban yi kaza ba na ba da sadakar dukiya ta gaba ɗaya ko mutum ya yi bakance yace na yi bakance na ba da sadakar dukiyata gaba ɗaya to dukkanin dukiyar zai bayar tattara dukiyar gaba ɗaya bayar na bin nadri man nazar an yuti Allah fal yuti'hu Ko in ya ba da kashi ɗaya bisa uku ya wadatar wasu lutu kathir ta gurin malikiya zai ba da nawa kashi ɗaya bisa uku ya wadatar kuma wannan shine ra'ayin mazhabar hanabila irin su ibn taimiyya da ibn qayyim sun karkata zuwa ga wannan ra'ayi kuma wannan shine abin da shek muhammad amin a shinkaiti mai adwa'ul bayan yarin jayar kuma wannan shine abin da shek ibn baz yake ba da fatawa da shi gaba da kashi ɗaya bisa uku ya wadatar don dai wato wani hirsi ne na malamai suna bayanin komai da komai duk abin da ka iya faruwa a rayuwar al'umma suna bayyanawa amma a wannan zamanin namu wanda zai ce ya ba da sadakar dukiyarsa gaba ɗaya ba za a ce ba za a samu ba amma yaushe za a samu a wannan rayuwar tamu zakka wajiba hakkin Allah ma kashi ɗaya bisa arba'in ba kashi ɗaya bisa arba'in ma ba a bayarwa ina maganar a ce mutum ya yi bakanci zai ba da dukiyarsa gaba ɗaya ko kuma zai sadaka fi sabilillahi ya doki dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar zaka hakkin allah ma ka kasa dukiyar gida arba'in kashi arba'in ka ɗauki talatin da tara ka ba da guda ɗaya tilo ya gagara yana gagara mutane mutum ya lissafa ya lissafa ya ajiye guda ɗaya a nan talatin da tara a nan ba zai ga yawan talatin da taran nan ba sai ga yawan guda ɗayan nan ce kai malam ya yi yawa ba zan iya ba a kuma su fadan wannan suna kiran malamai kiran malamai inda su ne sarkin aiki <laughs> sarkin aiki malam malam kai fi sabilillahi kai ba malami ba ne, kai fi sabilillahi ta za ka aiki ta za ka aiki wa idza ma takunu karihatun ud'a laha wa idza yuhasul haisu yud'a jundubu aikin wahala ya tashi shi ake kira amma aka samu amfani sai a kira wani ba shi za a kira ba malami ya lissafa ya ce ga hakkin Allah ka duka wanda malam sai laifin mai ko ya dawo kan malamin ya zama malami shine mai laifi to a irin wannan yanayin ina maganar mutum ya yi bakanci zai ba da dukiyarsa gaba ɗaya sadaka ko haka kawai salin alin saboda neman lada mutum ya ci zai ba da sadaka dukiyarsa amma wani amana ce ta ilmi idan aka samu masu imani masu karfin imani za su yi wannan ko suka yi wannan yaya matsayinsu to shi ne malamai suke bayyanawa to wannan ne ra'ayin malikiya da ra'ayin mazhabar hanabila da malaman da muka ambata sunayensu daga cikin dalilansu akwai ibn shahab ya rawaito annahu balagahu imam malik ne ya rawaito a cikin almuwatta annahu balagahu shi ibnu shihab ya isa gare shi ga wannan balagat balagatu malik balag ne wannan isnadin an samu inqita'i anna aba lubaba ibn abd al-munzir sahabi mai suna abu lubaba lokacin da Allah ya karbi tubarsa qala yace ya rasulullahi ya manzan Allah ahjuru dara ƙaumi zan kaure cewa gidan mutane na allati asabtu fiha dhanba gidan da nayi zunubi a ciki wa ka zan zo in yi mukotaka da kai wa an khali'a min mali zan fita daga cikin dukiyata sadaqatan ilallahi wa ila rasuli zan ba da ita sadaka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi yujzika min dhalika thuluth in ka ba da sulusi kashi ɗaya bisa uku ma ya wadatar ba sai ka bayar gaba ɗaya ba wani imam malik ne ya rubuta a cikin al da imam ahmad a cikin al-musnad da tabarani fil mu'jam al-kabir da abdurrazzaq a cikin al-musannaf da kuma imam darimi a cikin sunan dinsa sunan dinsa abu lubaba ya faru malamai sun faɗi kissa guda biyu dangane da shi tuba da ya yi a kan me a wata riwayar aka ce yana daga cikin waɗanda ba su fita yakin tabuka ba kabar ka'ab malik da Allah ya karbi tubarsu ita tunda Allah ya karbi tubar mu to zan ba da dukiya ta gaba ɗaya sadaka an gane a wata kissar kamar da malaman sira suka ambata lokacin da aka yi gazwatul ahzab banu quraiza sun ha'inci manzan Allah sun hada kai da qurayshawa da suka zo za su yaƙi manzan Allah a shekara ta biyar bayan hijira gazwatul ahzab banu qurayza akwai limana alkawari tsakaninsu da manzon Allah ba su yaƙe shi ba ba za su cutar da shi ba amma suka saba alkawari suka haɗa kai da ƙurayshawa suka taimaka musu manzon Allah bayan ya gama gazwatul ahzab yana zuwa madina ya samu umarni cewa kada ya tsaya ya wuce banu ƙuraiza a yi wajen wata guda a da ahzab ana fama da sanyi da yunwa da wahala an gaji an dawo gida kenan ana shirin hutawa ga sai ga malaka jibril ce zama bai same ku ba ga yahudawan banu ƙuraiza sun ci amana a ji a yi maganinsu to ne sahabbai ya tara sahabbai ya ce da su la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza wani ma bai ma shiga gidansa ba wani yana koban gidansa wani ya dan huta ya fara hutawa kenan aka ce ina a fita sahabbai amma kai yanzu kana kwanci a gidanka kana shin abinci kana shan ruwa kana shan shayi kana gani kamar kan kuɗe da sahabban manzan Allah wani ma ba haka ba zagin su mai yake shi ne mai wa addini hidima ba sahabban manzan Allah ba fitina manzan Allah ya je musu suka cikin cin ganuwa suka boya to sai suka aikawa abu lubaba kamar da malaman sira suka faɗa dama akwai alaƙa tsakanin su da shi suna neman shawarar sai mazala ce ka je sai ya ji gurinsu suka ce ya kai abu lubaba duk sun taru suna kuka suka tare shi suka tsaya yanzu kana ganin ya dace mu yadda da hukuncin da annabi muhammadu zai man ce eh ina ganin ko karbi hukuncinsa amma sai ya yi musu ishara ya nuna wuyarsa haka ma'ana amma yanka ku za a yi a ce ku yadda da hukuncin da zai muku amma sai ya yi ishara ga wuyarsa ya nuna mu cewa ba lalle kashe su za a yi nan take kuma sai ya tuna cewa ashe bai kamata yi haka ba don wannan sirrin manzan Allah ne nan take shi da kansa ya tsaya ya fahimci cewa abin da yi ba daidai ba ne ya ji cewa ya ci amana sai daga can kawai bai ma koma gurin manzan Allah ba sai ya ji masallacin manzan Allah ya ɗaure kansa a ciki ya ce babu wanda zai kwance ni sai manzan Allah aka zo aka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yace da sahabbai ku kyale shi har zuwa lokacin da Allah zai hukunci a kansa kaga wani imani ne ko kila wani zai kalli a wata fuskar ya ce ga sahabban da kuke cewa ai ga abin da ya yi haka wani zai ce ku kuna cewa sahabban manzan Allah sahabban manzan Allah ba gashi nan ba <laughs> haka wani zai faɗa amma kuma abin da ya kamata ka kalla shi da kansa ya gano cewa ya yi ya yi laifi dama sahabban manzo Allah ba ma'asumai bane suna yin kuskure to shine sai Allah ya karbi tubarsa manzo Allah ya zo ya kunce shi to shine da Allah karbi tubarsa to shine sai yake cewa yana daga cikin tubata ya yi farin ciki don yana gani abin da yana da girma amma allah ya masa lutufi ya karbi tubarsa to shi ne kisa zai ba da su dukiyarsa gaba ɗaya saraka fi sabi lillahi an gane suka ce wannan nau'i ne na bakance to amma malaman hadisi malaman hadisi za ba karanta maka hadisi mai daɗi kana jin daɗi kwatsam malaman hadisi ce maka E, ka ji daɗin hadisi amma hadisi bai inganta ba <laughs> ibn abdulbar yake cewa wa hadithun munqati'un la yattasilu isnaduhu an gane mana albani mai ce da'ifun albai haƙi mai ce wala ya butu mausulan to amma ko da wannan hadisin bai inganta ba idan mutum ya ce ya ba da su dukiyarsa sadaka fi sabilillahi a matsayin bakance ko mai kama da haka cewa sulusi ya wadatar an samu wannan ya inganta daga hadisin ka'ab ibn malik ibn abdulbar ke cewa wa fihi hadithu ka'ab ibn malik fi ma'ana hadithi abi lubabata an samu hadisin ka'ab ibn malik daidai yake da hadisin abu lubaba wa huwa hadithun sahihun muttasilun wannan hadisin ya inganta haka shi albani yake cewa wal mahfuzu أن صاحب القصة كعب بن مالك موسى انكسر كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا a asalin hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisi ne yana da tsawo to ma bukhari da muslim babu maganar cewa sulusi ya wadatar abin da ya zo a cikin bukhari da da ka'ab dan malik Allah ya karbi tubarsa sai yake cewa manzan Allah inna min taubati yana daga cikin tubata an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam zan ba da sadaka dukiyata a matsayin sadaka fi sabilillah dukiyata gaba daya mali dukiyata gaba daya qala sai manzon Allah yake da shi amsik alaika ba'da malika fa huwa khairul lak ka rike wani sashe na dukiyarka kai amfani da shi ya fi maka alkhairi akan ka ba da dukiyarka gaba daya. ka zauna hannu rabbana an gane wannan yana cikin bukhari da muslim to a riwayar abu dawud ka'ab yake cewa kultu ya rasulallah Inna min توبتي إلى الله أن أخرج من أن أخرج من مالي كله إلى zan fita daga cikin dukiyata gaba ɗaya in ba da dukiyata sadaka fi sabilillahi qala sai manzon Allah ya ce da shi wannan ƙari ne babu a cikin Buhari da Muslim manzon Allah ya ce la kada ka bada dukiyarka gaba daya kultu sai ka ya ce fa nisfuhu zan ba da rabin dukiyata ƙala manzan Allah ce la kada ka ba da rabin ma kultu sai na ce fa thuluthuhu zan ba da kashi ɗaya bisa uku ƙala na'am sai manzan Allah ce eh haka yayi kultu sai ka'ab ya ce fa inni umsiku sahmi min khaybar rabona na ganimar haibara wannan zan rike amma saura zan ba da sadaka an gane ga anan ya so ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya amma mazan allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi me ya ba da kashi da bisa uku ya wadatar wannan yana daga cikin dalilan malikiya da hanabila amma akwai ƙauli na biyu ra'ayin shafi'iyya da wasu malaman hanabiya kuma imamu shukani ya rinjayar da shi suka ce dole zai ba da dukiyar gaba ɗaya ba shi ya jawo wa kansa ba wa ya sa shi shi ya jawo wa kansa saboda haka dole sai ya bayar man nazar an yuti Allah wal yuti an fahimta to masu wannan ra'ayin sai suka ba da jawabi akan hadisin abu lubaba da hadisin ka'ab dan malik suka ce mu abin da muke magana muna magana ne akan annazar bakance amma hadisin abu lubaba duk da cewa bai inganta ba da hadisin ka dan malik a cikin hadisin ina ne inda suka yi bakance wannan wata matsala ce daban sun so su yi sadaka ne ba tare da bakance ba mazan Allah ya ce sulusi mai wadatar ba su yi wani alkawari ba amma abin da muke magana idan mutum ya yi bakance ya yi alkawarin cewa zai ba da dukiyarsa gaba ɗaya da wani dalili zai ba da sulusi ku ce ya wadatar eh an fahimta saboda haka hadisin Kaf dan malik da abu lubaba abu lubaba matsalar su daban mu kuma abin da muke magana akai daban an gane to amma su kuma anabila da su malike suka ba da jawabi ai manzon Allah ce yujzika min zalika thuluth zai wadatar da kai in ka cewa mutum ya zai wadatar da kai ma'ana akwai abin da ke ya dora wa kansa in ba haka ba ai ba magana wadatarwa akwai abin da ya dora wa kansa ne zai yi duka ne ko wani sashi ya yi ma ya wadatar sai manzon Allah ce a'a ba sai ka ba da duka ba in ka ba da kashi da bisa uku ma ya wadatar ka sauke wajibinka to wannan yana nuna cewa bakance suka yi haka suka fahimta su kuma haka imamu bukhari abin da irin tarjamar da ya kawo ya nuna cewa shi ma abin da ya fahimta daga hadisin ka'ab dan malik bakance ana fahimtar bakance a cikin hadisin don ya kawo tarjama babun idha ahda malahu ala wajihin nazari wa taubati babin da ke magana idan mutum ya ce ya ba da dukiyarsa a matsayin hadaya ala wajihin nazari a fuskar bakance wa taubati da kuma tuba zuwa ga Allah sai kawo hadisin kab dan malik ina min taubati an an khala min mali an akhruja min mali ila Allah wa rasulihi an fahimta to kaga yanzu abin da ya sa ka samu wannan sabanin shin za a fahimci matsalar bakance a cikin hadisin kabu da hadisin abu lubawa ko ba za a fahimci bakance ba wasu suka ce me za a fahimci bakance wasu kuma suka ce ba za a fahimci bakance ba amma kowa dukkaninsu suka yi riko da me hadisi guda ɗaya amma hadisi guda ɗaya ne aka samu kauli mabambanta guda biyu a ciki suka ce wannan hadisi ana fahimtar bakanci a ciki wasu suka ce in ba fahimtar bakanci a ciki an gane to kauli na biyu da suka ce lokaci ai to rabin tunawa to abin bari mu kawo wasu daga cikin dalilansu sai mu tsaya wajen tarjihi kauli na biyu kaulin shafi'iyya da wasu malaman hanafiya suka ce dole sai ya ba da dukiyar gaba ɗaya domin shi ya jawo wa kansa dama ai annadhuru shine ijabul mukallafi ala nafsihi ma lam yajibu alaihi shar'an ka dora wa kanka abinda shari'a bata dora ma ba kai ka jawo saboda hadisin na Aisha man nazara an yuti Allah falyuti'hu man nazara an ya'si Allah فلا يعصي من نظر أن يطيع الله فليطيع وأن باكن شيء نا بين الله نا دا أيك الخيرين فليطيعه أمرنيني والأصل في الأمر للوجوب دولي سي يا باير أما إمام الشنقيدي كتير وأن هديت أموميني أما زاي تخصيص إنسان da hadisin ka'ab dan malik da hadisin abu lubaba eh, umumi ne duk ba ce da kai za ka cika shi to amma hadisin ka'ab dan malik hadisin abu sun nuna cewa in kai ba kancen za ka ba da dukiyarka gaba daya in ka ba da sulusi mai wadatar amun makhsusun wani hadisi to Allahu alam to Allah ya gafarta wa malumin musulunci sun yi hidima addinin musulunci sun yi hidima mu yanzu mu karanta abin da suka rubuta mu fahimta ma ka karanta ka fahimta sai wanda allah ya so shi da alkhairi ka karanta ka fahimta ma to wannan baiwa ne daga allah subhanahu wa ta'ala to hakan ma kada allah hakan ma kada mu rasa hakan ma kada mu rasa musamman da wannan matsaloli na rayuwa yanzu kana maganar karatu wani zai ce har kai ka samu hankalin da zaka je karatu mu yanzu ai sallan ma yayin tukunna dan yanzu talauci yayi talauci mutane ba abin da ba za su yi ba shi yasa manzon Allah yake neman tsari daga talauci saboda hatsari ne to Allah subhanahu wataala ya kama na saukin rayuwa wannan kunci da muke ciki Allah subhanahu ya kama na sauki ya yi mana wannan bala'i Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu